mujadala mujadala mujadala

ai kuma nan tawa tana min ciwo kullun da sanyi nake cin abinci na a dole ka ci ma tunda mu dai muna tashi da dumi dumin san an ka za mu zo mu lafce shi kaga ku ai mu ba mu ba zancen sanyi ai ko ba zan iya ba saboda kin san a makaranta ba mu samun dama sai na zo weekend ne sannan nake zagewa in yi barci hello ah ina son ta sosai e kawo mai ta office da to kake so wallahi wata mota ce kirar mercedes wala baka da dama ni arazu ta budurwa ce kake ta magana ta nace to kaga shi wannan da yake a matsa yake kaga ka kauce mai hanya shi kenan, <laughs> idan kai aure shi kenan shi ma sai samu damar da zai yi kai da yaya inda ka rabar da soyayyar ka kenan kan mota da riga da dai sauran wasu abubuwa kai malam tsaya ni fa na kama haushi na kake ji na tare maka kofar da zaka fitar da cikin goranci ko <laughs> to bari ka ji idan har ka shirya aure ni wallahi ba wani damuwa it's okay for me za ka iya auren ka ka zama yaya ni in zama gani <laughs> dan almajiri ah, ni ne ma dan almajiri kwarai kuwa tunda kullum ai sai mun ci mun rage kake ci dan almajiri ne tunda sai an ci an cinye kake zuwa ka zauna ka ci ai dole a ce ma dan almajiri to shikenan ni zan tafi akwai wani damuwa eh akwai kaɗan am ka san fa da na gama zan shirya an tafi makaranta <sighs> na fahimce ka ka duba cikin jakarka aljihunta da ke gefe ba idan har baka ga abin da za su kashe maka damuwar ka ba to ka same ni a ofis to Allah ubangiji ya bada sa'a to amina Allah ka dawo Ok bada ma ki ce shi. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Nazir. Mai barka dai. Barka da. Ya ayyuka. Alhamdulillah. Nazir na zo ne na baka wata shawara amma kamar gyara kayan ka ne. ka kuwa san ina buƙatar shawara da na ga kamar ayyuka sun maka yawa ban sani ba ko ka lura ko ka baka lura ba ko kuma dai ka kau da kai ne ka kyala ali yana yin abin da bai kamata ba wani abu yake yi wanda yake neman sangarci rayuwa irin ta yaran da suka sangarta suke yin duk abin da suka ga dama daidai ne in ka lura da irin tufafin da ali yake sawa da irin ƙawaye 'yan mata da yake yi wannan rayuwar bata siffanta da ƙaninka ba ina fargabar kar ya shiga wata hanya ta lalacewa Ta shiga hankalinka muktar ofis ina bai yi kama da wurin da ka zo ka bajiye kolin halayya naka irin na dabbobi ba yanzu na dan na baka shawara mai amfani shine kake jifa na da kalma irin ta dabbobi kana jifan kanina da kalaman batunci shine kake cewa ka zo min da manganu masu amfani to bari ka ji in gaya maka wa'annan kalaman naka da kake faɗa haushin kare ya fi su muhimmanci a wurina saboda duk lokacin da ka ji kare ya yi haushi yana da dalilin yin haushinsa kai kuma babu abin da yake damun ka sai kyashi da hassada kawai nazir mutane sukan la'anci kare a duk lokacin da ya haushi saboda ba su san ma'anar haushinsa ba shi yasa kake nema ka jefe ni da kalmar la'anta ka kasa tsintar magana ɗaya a cikin maganata to ka sani cewa idan ali ya lalace ba ni na lalace ba wannan kai ta shafa idan ka ƙara shigowa cikin wannan ofis ɗin da munanan kalamai akan ali wallahi sai ka yi nadamin shigowa wannan ofis ɗin da ka yi saboda haka get out of my office fitan min daga ofis zan ce maka ka sani cewa zan bar maka ofis amma wannan kalaman da na gaya maka wata rana sai sun da wannan kuma kai ta shafa ni ba ta shafe ni ba yanzu da kai da aliyu wannan cutar tawa ba ta warkewa ba ce kuma gashi abbanku bai dawo ba har yanzu aliyu ka kula eh, ka yi ma wanka biyayya ka ji ka yi ma wanka biyayya Allah ya maka albarka Nazir ka kula da ƙaninka kaji ka kula da ƙaninka ga har yanzu babanku bai dawo ba ka kula da ƙaninka sosai Allah ya maka albarka Amin Haila, ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mama mama dia kira aku kota. Mama, mama tasi. Mama, mama, mama, mama, mama. sa wajen ka nake son zuwa ya kai amsa yanzu dahiru yake bani labarin cewa um, contract da gwamnati za ta bayar na gina sabuwar sakatariya kamfani ɗaya ne gaba da musa wani kamfani kenan um, kabir and sons kabir and sons kamfanin waye kamfanin uh, alhaji kabira alhassan amma yanzu ɗansa ne ke rike da kamfanin ka nemo contact ɗinsa sannan ka haɗa mana shi okay sir ne ne kake ta min dariya wato idan na ganki nakan tuna da wasu halittu idan kina sauri kina tuna min da dawisu idan kuma a hankali kike tafiya sai in tuna hawainiya rannan da na ganki kina gudu sai kika tuna min barewa ka fara ko ka mishi magana ya daina zaulaya na ni ko babu ruwa na zancen nan an fi kusa kawai yanzu duka wannan bayanan da na kwararo ki dauke su ki sa su a matsayin zaulaya to shikenan ƙarasa ko kuwa makarantar nan ko wani ƙara cika take tana tumbatsa ba ko baka lura ba a san an jirki mutane da yawa wannan karanta shi yasa makaranta kuma ka san hankalin mutane yana kan makaranta shi yasa take ba ga tsagerin ba ai wani ji da kansu ke ba dole su da kansu ba tunda mun kyale su ko tsoron nuna ayawar su ba su Allah ko ka bari kawai wannan yaron Ali sai na koya masa darasi haba yaya yanzu a ce a cikin yaran nan kaf a rasa wanda zai kalli zaliha ya aura? Haka ake yi? Wato abin da nake so ki fahimta mai tubani? Ok, na gode. Zai fi kyau a ce wato ta zo da yaran da take so yake santa a yi musu aure na soyayya shi ke su je su zauna lafiya. Kin fi so a yi auren je ka idi ka dawo? Haba yaya, ai zumuncinmu shi ya fi kamata ya zama abin tattalinmu a kan zamani. Ana baki kina roƙo. Yaya, ban katse hanzarinka ba, a matsayinka na mahaifin yaron nan, kai ya kamata ka ba shi umarnin cewa ya auri zaliha, sabida hanyar da muka bi kenan a da muka zauna lafiya. Haba mai tibani, ai da da yanzu ba ɗaya ba ne ba, ai yanzu zamani ya riga ya canza. Ai yara yanzu su suke nemo aure da kansu su kawo sannan a bisa amma yanzu ka ce za ka zaɓo wa yaro mata ko kuma ka zaɓo wa yaro namiji ai ba daidai ba ne a basu su lokacin su. Kada Allah rufe mana baki ki mana shiru. Wa ya sako ki a cikin maganan nan? Me kika sani a game da zamani? Me kika sani a game da matsala? Matsala ta wuce taki da kike zaune shekara da shekaru an auro ki kwabatan wata baki taɓa yi ba? sai ki bari idan Allah ya baki cikin kika aihu sai ki ba ɗanki mugayen shawara su haɗa kafaɗa daidai da zamani. Eh, ya haka ya haka. Aisha a gabana kuma ki riƙa gaya mata irin wannan maganganu? Haihuwa ba ta Allah ba ce? A'a kama Idan irin wannan ma kike so ki ya kamata ki faɗa da kyakkyawan harshe ki daina faɗa gatse-gatse irin wannan. Ba daidai ba ne. Daɗe sanin duk wani halayen mutum mai sana'a irin ta. Ko za ka iya gaya min wani abu daga cikin halayyata da ka sani? duka ɗabi'u da dukkanin mu'amala yanzu haka ka kira ni ne a kan maganar sabuwar sakatariya da za a gina good ka yi daidai wannan shine dalilin sana na kira ka ka san halin da ake ciki yanzu ba wai ina nemo kamfani na riba ba ne martaba da darajar kamfani nake so in daga kamar naku amma ta yaya kake ganin mutumin da ya samu irin wannan daman zai iya sakinta cikin sauki haka kai abokin tafiya ne zan baka kwano kake bukata don wannan abin ya tabbata ina so in ci gaba da rike darajar da mahaifina ya rike ta a bayani kaga ko babu yadda za in baka irin wannan damar da na samu me kake nufi gina wannan damar na rike ta ne saboda mahaifina ne ya rike ta ya kawo ta zuwa wurin nan saboda haka ni ma ina da burin in gangara da ita ko ni kuma sai nake tunanin cewa tunda mahaifinka ya taya ka gina kamfanin ku ya shahara sannan kuma ya samu wannan matsayi da kuma suna ba za ka buƙaci kai wannan ba ni ne nake buƙatar yin wannan abin da yasa nake neman wannan alfarma a gurin ka kenan kawai abin da nake so shine ka faɗi farashin ka <sighs> ya kake tunanin cikin sauƙi zan iya ba da damar da kowa yake buƙatar samun ta wannan kuskure ne Nazir na ɗauka cewa ni da kai za mu yi abin nan cikin laluma amma sai na lura cewa kamar kana da ɗan tsaurin ido ba za ka yi da cikin sauƙi ba ina so in baka shawara ba a wasa da abu uku domin idan kai wasa da su za su tarwatsa ka wuta ta ƙona ka ruwa zai shanye ka sannan jamilu lado zai bata da kai kai nazari akan wannan na gode da nasihar da amma ina so in tabbatar maka da cewa wannan abin da kake tunani ba mai yiwuwa ba ka gane zai fi kyau mu haɗu da kai a ofis sai mu tattauna all right yeah mm -hmm. dai shi baya son zaman lafiya a ga wancan ba sai wani gani gani suke mata Alisa kawai zan yi maganin su kai kake kula ma da su kai kake ta tasiri ba su ishe ni kallon kalli mutanen ka fa <laughs> Salima je ki Salima <laughs> Bayar Allah lafiya ke ta kallon sama ko yau za a ga wata ne wata kuma na zo ne ina neman admin block ai da tambaya zaki wanda ya kawo shi ya gaya mun cewa anan admin block eh da anan yake amma yanzu gaskiya sun tashi suna can ok to da Allah ko zaki iya kwatanta mu kina so in kai ki ne ko kuma kina son in kwatanta miki to ne in baki komai ai sai mu je kira kai ba damuwa sunana Shema'u sunana Salima Muhammad wai a cikin yaran nan a rasa wanda za a tilasta wa ya auri zaliha? Yanzu akan wannan kike ta ɗaga murya? To, dai ai ban ga wani aibu akan wannan abin da ya yi ba. Me hujjar ka da ka na faɗan wannan magana? Karfa ki manta, mu namu zamanin ya wuce, wannan zamanin kuma nasu ne. In ban da abinka, ina ruwan zamani da aure, ga inda za a je a mutunta ta ta huta, malam kana nema kai wa yarka bakin ciki da kanka da kanka wannan wani irin abu ne haka tsabar bakin ciki dubi idona umma umma umma don Allah ki bar maganan nan ki bar maganan nan umma da ta zama matsala zan yi addu'a Allah ya fito min da wanda ya fi shi na aura ba zan bar maganan nan ba kin taba ji inda gida bai ƙoshi ba an kai wa na dawa ina kike tunanin zaki samu miji da zai fita irin gidan yaya To, amma na ɗauka dukkanin wannan al'amarin da na Allah ne ko? Na Allah ne, shi yasa nake so in zage dantsa da dantse, in haɗa sunnar ma'aiki, zumunci, saboda Allah yana son zumunci. To, a zuba mu gani, Ubangiji Allah ba mu sa'a, ni zan fita. Amin da gaske kake, ai dama bai shafe ka ba, dole ka fita ka banni da jimami da baƙin ciki ni ta shafa. Na dagare ki. me hakan yake nufi da kike wani abu haka eh ke ma shawarar da zan baki kwalliya za ki rika ci kina kwarkwasa ki dinga zuwa gidan yaya har ki saso ki sata zuciyan ɗaya daga cikinsu ki dawo min da shi nan cikin gida ba zan yi asara ba Assalamu alaikum. Wa salam. Ɗan mata. Sannan ka da 'yan samari. Ali wannan sabuwar zuwa ce. Sunanta Salima. Salima wannan sunan shi Ali. Classmate ina ne nake kokin kun shorin jarabawa. Kikin kin yarda? Ya za in yarda idan har ita ke taimakon ka ai ba za ta faɗa ba. Wallan Salima. Lalle za a je da ki. Na miki rijista cikin wannan group din namu. Ah, Salima na manta ban faɗa miki muna da group ba. mu uku ne membobin cikin grup ɗin mun haɗa shi ne don taimakon kanmu da kanmu ɗaya memban sunan shi salim ali ina salim yake ne a salim na ce same mu a cafeteria ina ganin jim mu same shi a can shi ma nice guy ne kin ga zai burge ki sunan shi salim ke kuma salima in jiwa ai salima nake ne mai suna na aliya aliya um, mun gama bincike da assessment da ya kamata a ce mun yi lambawa kamfanin da ya cancanta wannan kwangila mun sha wahala a kwarai da gaske wajen gano kamfanin da za a bawa wannan kwangilar saboda kowa ya kasance haziki cikin 'yan takarar neman wannan kwangila daga ƙarshe dai kamfanin da ya nasarar samun wannan kwangila shine kabir and sons wanda shine wanda nazir kabir alhassan yake wakilta alaikum salam. Mai tubani? Na'am. Bismillah zauna. A'a. Sai kin mun bismillah zan zauna a cikin gidan nan? Ba sai kin mun bismillah ba. Duk inda na ga dama zan zauna. To ki zauna me kike so a kawo miki ki ci ko ki sha? Ki kawo min abin sha ko na ci. me kike tunani kina tunanin wato ga nan na zo ka dai cikin gidanku to bari ki ji duk abin da kike tunanin akwai na jin daɗi a cikin gidan nan nima ina da shi a cikin gidana wato don haka ba sai an mun bismillah zan zauna wa alaikassalam a'a yawa ka dawo hmm. ka dawo da da yawa dama wurinka na zo ina so mu tattauna wani magana da kai an ci lafiya na ganki wani iri mm, ba komai ba damuwa zo mana ka zauna mai magana wurinka na zo sai a tashi a bamu waje ko zan yi magana da shi yanzu har akwai maganan da za a yi a ce an ce tashi ta bamu wuri dama maganar da na zo da ita shi ne a kan wannan yar uwar taka yata ta waje na Na ga yanzu ta ga ta taso kuma ba na baranta kowa ya kula ta shi yasa na ga a matsayinka na babba ɗan uwanta ka je ka ganta ku daidaita a haɗa ku auren zumunci haɗin gida. Goggo, ina ganin kamar yanzu an wuce wannan matsayin. Ni kuma yana ɗaukan zaliha a matsayin ƙanwata. Kana nufin kenan mu ba magabatan ba ne? Ba mu isa mu sa ka tilas ba mu isa mu sa ka abin da ya dace ba kenan haka kake nufi? Goggo, kina ina a lokacin da mahaifiyata take bukatan taimako lokacin da za ta rasu. wani irin gudunmawa kika bata sannan kin manta lokacin da mahaifina bayi da komai ke kike da abin hannu wani irin taimako kike mishi sai yanzu ne zaki zo mana da za ki koya ne ina son in koya bari in koya mata kina gani yanzu kamar wancan da yake can kamar wannan haka kawo sa'ana haka ya kai wannan yarinyar ta shiga gurup ɗin wayannan tsamayen ƙazaman yaran kai to ni ma dai abin ya ɗaure min kai an yawancin yaron ba asiri yake yi ba kuwa Allah ku Allah mana kai ka san fara can Ali yana sa kaya masu kyau dole mata su mato mai kada ji wannan garan a jawo tsayi wa ya fi shiga mai kyau ka ji gara ko kaya masu tsada na fi shi sawa ba ka ganin irin kalolin da nake haɗawa ka ji a jawo ku dakata ku dakata yanzu kun san me za a yi kawai ka je ka sami da ka ce kana sa Allah ko kawai hakan za yi kaga abin da za ka yi ma tafiyan ta tafi daidai ka ce kana son ta assalamu alaikum dadi na wani lafiya ƙalau wallahi ba wata matsala dadi ok ta na gode dadi na gode assalamu alaikum Lafiya malamai mu ke faruwa? Ba malamai ba ne, Hafiz ne. Mun zo ne don me miki ta yi muna da sha'awar ki shigo cikin group ɗin domin mu zama friends da ki. <laughs> Na gaya muka cewa ina da buƙatar friends? Kina bukatar irin mu a cikin makarantar nan. Akwai garaɓasa mai ƙarfi ko kuma in ce garaɓasu da za ki samu a cikin zama kawarin Lallai ba ku san muhimmancin lokaci ba, inda kun sani ba za ku bata shi anan ba. Ke ce baki san mahimmancin ta da muka miki na ki shigo cikin group din mu ba. Domin ku kafa makarantar na ana tsoron mu. Baby, ki fita daga cikin wancan tsamaye ki shigo cikin mu. Saboda da mu kika dace ke kalar mace. An gure mu shi. Salamu alaikum. Salima, lafiya naga kaman kina tunani? Da tunanin ma. Tunanin me kike yi? Ina tunanin wani abu ne da yake sani nishadi. Nishadi? Hmm, nishadi. tsaye shayi kar da ki baka ji na yi kira har ihu ne tashi faɗa ki tsaye tsayin ki ne na yi kwaɗayi bin makasudin bitar da ne. la ha'ila ne fa hasashen kaunar ka ne yanzu na je tun daga inda fuskar wai ni wannan yaron zai duba ya zubi tsaurin ido irin nashi ya mun tsauraran tambayoyi irin haka lalle duniya za ta yi mana illa amma sai na zage na masa illa ke in baki wa duniya illa ba ita ko za ta yi maki saboda a ƙoƙarin ki ƙarfafa zumunci wallahi in baki kiyaye ba to za ki kassara shi ne malam ka fa kiyaye ka fa daina gaya min kalaman da raina zai ɓaci idan ka sake raina ya ɓaci kai ma ka san abin da zai biyo baya eh Allah na sani na sani ni ma ba zan so abin da ke tashi ba Allah baki hakuri na faɗa ne kawai ni ma saboda ina ganin wataƙila ko zan ba da wata gaba wacce za a samu a daidaita al'amura wai shin wani abu ka sani a cikin wannan al'amarin wace gudunmawa ka bayar a lokacin da nake wa zaliha gata umma na'am ni a ganina idan har gata kike so ki min don allah ki daina yi wa yaye nazir magana ta gara na rasa shi na samu daraja umma akan daraja ta ta zube kuma ban same shi ba rufe min baki ko in gabje ki yanzu nan wace daraja ce wace ta wuce in ganki a ɗakin mijinki eh shashasha wata bata san me take ba in ba za ki bani goyon baya ba kar ki kara min maganar banza na sa a kira ka ne saboda in ma hanya da aka samu wasu 'yan kuɗaɗe. Na sauran ka. Kai ne manajan Nazir, a matsayinka na manajansa na san cewa duk wani sirrin sirrinsa hannunka yake. Saboda haka ina so ka nemo min duk wani sa da ya shafi neman kwangila da yake a kamfanoni daban-daban. Takardun nake bukata. <sighs> Amma ya kake tunanin zan iya samu ma wannan sirrin? Ai babu mutumin da za a yi wa magana kuɗi a wannan zamanin. ya ce bai amince ba ko kuwa wannan ne ya tabbatar min da cewa baka san waye Nazir ba da idanun da Nazir ke kallon dan uwansa na jini haka Nazir ke kallon ma'aikacinsa kama daga masinjansa duk ma'aikatansa shi ke ɗaukar ɗawainiyar cin su shan su har wata ɗawainiya in ta samu suna ko wani aure yana shiga ciki a yi da shi so bana tunanin zan iya wannan abin manaja kenan zan baka miliyan goma na san sakarci ba zai sa ka sa kafa ka shure miliyan goma ba ko kuwa ai ko miliyan ɗari zaka bani ba zan yi farauto ma wannan sirrin ba domin kuwa Allah ba zai baka kai ƙasa da naziru ba kai saurara ka rinka tausasa muryarka bashi za ka yi tafiya je ka shi bayan tiya akwai wata cacar Shema'u kenan. A kullum ina tsartar daraska da halaye masu kyau a tattare da Ali. Sometimes ina zanna sai in ji ina tunanin su. Salima, kada ki sa kanki a cikin wannan sakarci. Menene sakarci a cikin wannan? Saboda kin ce min kullum kina tunanin shi. Na san karshe zaki ce kina son shi. Shi nake nufi da sakarci. Dan na ce ina son Ali, shine ya zama sakarci. Na san cewa ba wata 'ya mutu da za ta ga Ali bata so shi ba. Ina sana abin da ke faɗa shine sakarci. Dan nisan Ali ya riga ya kama ni. Salima anya ku kina cikin hankalin ki kuwa? Ƙwarai kuwa ina cikin hankali na. Kina da matsala ne da hakan? Na san ba soyayya kuke da shi ba. Ba soyayya nake da shi ba. Dan bata dace da ni ba. Karatu ne ya dace da ni, shi yasa na je ki cikin group din nan. ki kenan. Ni manufata da taki ta sha bamban. Mota soyayya ta ba ta jin birki. Yanzu nan zan je in karawa Ali. Me kike nufi? Ki zuba ido ki kallo. Ya kamata ranar jefa makamin nukiliya nukiliya kuma sosai makwa saboda sai mun kai hari sansanin su hafiz ai waɗannan ba su iya zaɓa abokan adawa ba kullum mu ne a saman su kuma sai mun ƙara cusa musu haushi kai so nake har sai sun jima kamar su bar makaranta insha Allah Assalamu alaikum idan ba dama ina son magana ba zai yiwu ba dan mu Facebook ne ki fito ki faɗa kowa ya sani abin da kike son ki faɗa Mhm. Ni kuma Twitter ce, sai kai falon ina ka san halin da nake ciki. Aliyu, follow me. abin da nake son in faɗa maka zan gaya maka shi ko ga jarumtata ko ga gazawata sai na faɗa ma ina so mu aje maganar ƙawanci Ba kya san ƙawance da ni Salima? Me na miki? Ba abin da kai mani. Kawai dai ina cutuwa ne da ƙawancen. Na fi son mu aje ƙawancen mu ɗauko soyayya. Soyayya kuma? Don Allah mu bar wannan maganar. Soyayya ta yi hannun riga da abin da ya haɗa mu da ki. Kar ka watsa min ƙasa a ido. Kar ki zama yar ƙauye Salima. Ƙawance muke kuma a haka za mu tsaya. Kar ki bar zuciyarki ta ɗauke ki ta saka ki a daji ta bar ki. Idan dai soyayyarka ita ce shigewa daji to tuni na shige cikin soyayyarka don Allah ka kamar ba soyayya soyayya ba kamar biro ba ce wacce da an roƙi mutum zai ɗauka ya bayar ki roƙe ni soyayya kamar ki roƙi wani abu ne a gurin matacce Ali Ali Ali ka kai man haka mu je kawai shiga motar Ali <laughs> Kin ga irin ta ko? Ba abin da bamu gaya miki ba. Mun ce ki dawo cikin mu. Domin mu baki kariya da kuma kulawa. Kika yarfa mu, kika ce ba tare da mu. Yanzu wani irin kunya ce baki ji ba yanda yaron nan ya yarfa ki ya yaga ki a bainan nasu duk 'yan makaranta koma Allah mala. yarinya za ta ware ka kuma ka hana mu gyara ta ta mare ka kuma ka bata tafi wannan yarinyar da kuke gani ba irin matan da ake duka ba ne idan kun kalli yanayin jikinta ba ta yi siffar matan da aka yi ta dan a ta ba ne kuma wannan marin da ta min idan kun lura ai na soyayya ne kar ka damu kanka ni ta mara ko wannan duk cikin so ne zo mu je kawai Sorry pa. Sorry for what? Da abin da ya faru ɗazu da ke da Ali, don na san ba abu ne mai daɗi ba. Kin san da ciwo ka nemi ta yin soyayya baka samu ba. Shawara ke bani ko kuma ne. Idan kin ji daɗi, kin yi gaggawar jin daɗi. Da kin haƙura, Ali ba zai yi da wannan sakarcin naki ba. Kar ki ƙara cewa soyayya ta sakarci. Ni ba sa'arki bace. kifta sabgata ya haƙuri ba ni na karzo man ba rataya aka bani kar ki ƙara yi min tsaki idan kika sake yi min tsaki cikin ki zai gaya miki ke kina tunanin zan da ku a wurin ki ne kina da ja kenan kai kai kai kai me haka kuke yi dan Allah sai ya haƙuri sakata dan Allah Salman dalla ki sake ni mu wannan yarinya hankali sakata me ne kuke yi haka wai kawai dan na bata shawara tana roƙar soyayya a gurin saurayi shin take wannan abin to ina ruwanki ina ruwanki da rayuwa ta rayuwa ta rayuwa ki ce ya isa dan Allah abun kunya ne fa a ganku kuna okay na gane me kike miki ke ma san shi kike kai kika sani ke kika ji kan mahaukaciya kin gani ko kin gani ko wannan abun kunya ne ma kuke take gaya min cewa kin tattaro kanki gaba da kin bar makaranta me ya faru ba abin da ya faru kawai dai ba na jin daɗin makarantar ne to amma mun yi waya da ke kike gaya min cewa makarantar nan ba matsala kuma yanzu kin kwaso kayan kin dawo gida kina ce min ba ta miki daɗi wallahi ba komai daɗi kawai dai na ga ya fiye man na yi aure aure kai ka ji wani shashanci alhaji ke da ba taɓa ganin wani saurayin ki ba har kike wani magana aure <laughs> har ka ta da Allah to in ban da ke a yi maganar aure ki shashanci ina wani shashanci a maganar aure um, salima zan ba ki dama ki zaɓa abin da ke ga fi cancanta a gare ki idan kina ganin cewar auren shi fi cancanta to ki je ki fito da mijin da kike so zan aura miki shi na gode dadi kar ki damu salima to ani na ganin ba na abu ko to ya kamata da in fita zan je kan waccan magana Amin. Amin amin. Ce ka dawo dadi. To madalla sai na dawo. Amma Hajiya me za a siyar? Kamfani. Kamfani? Hajiya yanzu kin bada goyon baya a siyar da kamfanin nan? To ya za a yi? Habibu ya riga ya kassara wannan kamfanin kuma baya zuwa aiki. Kin ga tun da ya yi ritaya. gani nake tun da kamfanin nan babu abin da ake amfana da shi wanda a sai da shi in aka haɗa kuɗin kin gani a samu a juya shi ta wata hanyar ko me kika gani amma da in haka ne habibu ya ci amana amma ya je don kansa hello ok sarati ce shigo ba matsala Assalamu alaikum. wa alaikum assalam. Alaikum assalam. Barka da Alaikum assalam. alaikum. Na Alaikum Alaikum Alaikum Alaikum To Alaikum Madalla. Alaikum Alaikum Alaikum Alaikum kai ya Alaikum Alhamdulillah. Alaikum Alaikum Alaikum Amin ya Alaikum Wato Alhaji na ga Alaikum tallan kamfanin ka ya zo teburina. amma Alaikum da nake so in sani shine me dalilin da yasa kake so ka sai da kamfani to ali nazar ka san a hakkin addini idan mutum zai sai da kayansa ya kamata ya fara tallata makotansa wannan ta sani na rubuta takarda na kawo nan domin idan da bukata to in Allah ya daidaita mu sai in siyar wato alhaji ni mutum ne da ba na so in ga wani ya na kasa kafin mu zo wannan gabar na yi bincike mai tsawo akan ka gaskiya na gano cewa ba niyyarka bane ka sai da kamfanin nan wanda ke kula da kamfaninka wato manajan da ka daura shine kare kamfanin kai kuma baka da halin da za ka iya daura wannan kamfanin wannan dalilin yasa kake so ka sai da kamfanin haka ne ko alhaji naziru tabbas haka ne kuma ka san in ba dole ba babu mutum wanda zai sai da gurin sana'arsa kawai na tsince kaina ne a wani yanayi sai na shawara tun da ina da wancan guri na siyar in juyo kuɗin ta wani guri wannan dalilin yasa dama na ce mu tattauna idan babu damuwa ba kamfaninka ka nake so in siya ba zan iya ranta maka kuɗi in ya so sai ka farfado da kamfanin ka alhaji nasiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a to ai kulli idan har aka yi min wannan taimakon wallahi tallahi ba zan taɓa manta da kai ba har abada kawai dai abin da ya kamata mu yi shine duk abin da za a yi yana da kyau abu shari'a ta wannan dalilin yasa idan ka shirya ko zuwa gobe ne sai ka zo mu yi rubutu in so sai in baka kuɗin Allahu akbar to to to duk da haka dai na gode na gode na gode Allah ya taimake ka kamar yadda ka taimake ni ba damuwa sannan tsarin yadda za ka yi ka dawo min da kuɗin shine ba na buƙatar riba abin da na baka shi nake so ka dawo min ubangiji Allah ya saka ma da alheri amin ya Allah to ainihin na tunda na ga da baki da yawa zan koma in yi son Allah ya kai mu goban sai yanzu sai ya rubutun ya damu ubangiji Allah ya saka lafiya zan koma a ida tashi lafiya salamu alaikum sani ne? Eh, ban san ki ba amma na taba ganin ki. Wata rana kin je shopping a Alpen store. Na yi kokarin in zo roƙi minti biyu saboda ina tambaye guda biyu da nake so in miki. Amma kafin an kare kawai sai kika ɓace. Wannan dalilin ne sa na ci gaba da roƙon Allah. Na kuma san Allah ya amsa min addu'ata tun daga shi na ganki. Lalle ka taki sa'a. Me ka guda biyu da kake son kawo? Na riga na samu amsar ta farko tunda na riga kin fito daga cikin gidanku. na biyun kuma ki nake so in sani ba gidanmu bane ba na zo in siya kati zan wuce gida Allah sarki Allah sarki a amto ya sunan suna sunana Salima nice name nice you idan ba za ki damu ba mu je mu raka ki da <laughs> shi kenan gode mu je ya kamata mu je gidan salima mu tambaya ko lafiya ko a to mu me zamu yi mata da Allah ka rabu da ita haba ali kwana biyu bata zo makaranta ba ai ya kamata mu tambaya ai karatun bai da muhimmanci a gurinta inda da muhimmanci a gurinta ai ba za su bar makaranta ba wallahi mu ba saboda ya ji mana sako ina so ne magana da ki haba ai arhata bata kai haka ba kai ka ji wannan yarinyar ashe kai ba namiji bane cikakken namiji baya dukan mace zaman ki me same ka wasu ne suka duke ni a makaranta duka su waye wayannan wasu ne 'yan school ɗinmu da ba sa son ya ci gaba da rayuwa ba ni sunansu ka rabu da su zan yi maganin su da kaina idan na samu sauki ba wannan alkawarin na ɗaukar mu mahaifiyarmu ba saboda haka ni zan ɗauki mataki da kaina ba ni sunansu Hafizu Bello, ashirin na goma, Rabiu Ibrahim. Hafiz Bello. Ashirin na goma. Me yasa za ki faɗa masa? Ba komai ba ne a rayuwa sai ya mun. Na faɗa mashi haka ne saboda ya cika da ƙaurin da ya ɗauka. Amma na san Allah ya daba abin da zai faru. Ina da hanyoyi da yawa da zan iya ɗaukar hukuncin abin da aka yi wa ƙanina. Amma saboda sanin daraja ta hukumar makaranta ya sa ban wannan ba da na so zan iya kai su wurin 'yan sanda amma na san mutuncin wannan makaranta ya sa na kawo ƙara gaskiya ne ah, kai ma kayi abin da ya dace haka ne ina so a biyo wa ƙanina haƙƙin abin da aka yi masa mu ma kuma a bi mana haƙƙin fitsara da tijara da rashin kunya da ya mana a matsayin mu na muna gaba da shi a wannan makarantar ba. Will you shut up my friend? kai mana kunyan ina ne muna da labarin ku sarai duk irin abin da kuke a makan muna sanar da shi kuma wallahi sai mun ɗauki mataki akan ku ka ji na gaya maka idan ma wani abin ya ya muku me isa ba za ku kawo ƙarar shi a gaban hukumar makaranta ba sai ku ɗauki mataki ku ɗauki mataki a hannunku wannan ɗan tayin za mu kawo ƙara tsoron shi muke ji guda nawa yake da ba za mu ja masa kunne ba ok ba kwa jin tsoronsa ku sani mu ma kuma ba ma jin tsoron ku wallahi sai mun ɗauki mataki akan ku Allah ka ji na gaya maka ka yi haƙuri don Allah ka gane ƙananka ba zai sha duka a banza ba ina tabbatar maka sai mun bi kadin abin da aka yi masa kuma wallahi sai mun hukunta su ka yi haƙuri na gode sosai ba. ka je kawai yaya ba na son tafi baka zan kai ka har gida da na tafi wani abu zai zama same ka babu abin da zai same ni kawai ka je su tafi su barka Ali kun yi ƙafa Allah ya kai mu aljanna ya haɗa mu da umma can ni da kaina zan fara ba ta labarin yadda ka kula da ni a bayan ranta don Allah kar ka ba ta labarin abin da ya faru a asibitin saboda wannan abin ya faru ne a dalilin sakaci na kaji ai shine ma abin da zan fara ba ta labari zan ba ta labarin yadda ka kwana a gefen gadona ba kai bacci ba Aminu alaikum salam. Lafiya lau? Jiki ya yi sauƙi. Ya Naziru ya kamata ka zo ka je gida kai bacci tun daga shi ma fita zo. Eh zan tafi amma yana jiran anti ta zo ne kafin tafi. A ba sai anti ta zo ba. Tun daga shi ma'u oh, ya kamata ka je kai bacci. Ko ba za ka je ofis ba? Zan lega gaskiya. Bari in je in yi wanka sai in tafi. Allah ya ƙara lafiya. Allah malam dan taimaka min mana zuwa kan kwanan nan. Allah wuce na ba kamar taimaka mu ne ke al'amuran. Wannan bandejin ya maka kyau sai ka ce wani sarki. Kina nufin abinci shi kenan ka cire ruwa? A abinci ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin ya kai haka? Sannu ya jiki? Da sauki Salima. hankali na ya tashi sosai. Wallahi da ina gurin sai na ba wa mutane mamaki dan sai na manta cewa ni mace ce. Sai na rama ma ko da duwatsu ne. ba zan yi tsaye ba kamar wata mara aiki ne salima kwana biyu ko ganin ki ba a yi duk sa mu ya tashi hmm. tsabar daga ku ne shi yasa na kun kawo min ziyara gida Ah, lokacin exam ne yazo kuma kin san ba ma son yawo saboda muhimmancin da muka ba karatu. Kin gani kuma karatu ba shi da wannan muhimmancin aure na. Shi yasa nake in kin gama karatu din sai a baki aikin datsa rayuwata. Me yayi zafi? Me zai sa ni datse rayuwarki? Me haka? Nan fa asibiti ne. sorry an bari um, bayan ti din sai me kake so ai duk abin da yake son ci akwai a cikin class din nan kuma kafin ki zo ya ci idan kina son ki ringa bashi abinci ki rika zuwa da sassafe kina bashi hmm. ke kan kin sani wallahi ban sani ba inda na sani anan zan kwana ni kam a gidanmu ba za a bani ba dan iyayena suna sa ido a kaina ni ka iyayena sun yarda da ni shi yasa zan iya zuwa in kwana ko da yake akuya mai banna dole sai da dauri. To kenan, bari in tashi in tafi tunda na lura ba jinya ta kuka zo yi nan ba. Mhm. Oh, wallahi ba haƙin zuwa ne ba. Ka gane na ne bai da lafiya yana asibiti. Eh wannan shine dalilin da yasa ban ji ba. Assalamu alaikum. Ba damuwa zan kira ka ba. Eh zan zo amma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yayi Nazir. Zaliha? Na'am. Yau ke cewa ofis ina? Mm, ina yi ne. Lafiya lau. Na gajiya. Ya gida? Lafiya lau ya aiki? Wala aiki gashi nan ba daɗi ba dama a bari. <laughs> To madalla. Daman na je asibiti ne na dubu Ali shi na ce bari na biyo ta ofis ɗinka na gaishe ka. Allah sarki. Dama ni ma zan bi ta wuraren gidanku. <laughs> Shikenan na samu lift sai mu je ka ajiye ni a gida. A'a, kada baki mai maida ni direban hajiya. A'a. Ah! to shikenan um, za mu iya tafiya okay to ke mu jiya mu damƙi juna mu mi mu na gaskiya dan muna ta gudu muna ta aikata sabadi dan zaniya zuciya ta yi sake-sake kadara ta yi farke-farke dan na je bagare ki yar uwa ki ji ba shakka rayuwa dai har zan hajijiya ke za ki hane ni na faduwa Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Ah, ha ba daliha. Ke yanzu dan rashin kirki dubiyan ne kika je kika yi zamanki? ki? sai yanzu za ki dawo mu jibu wanki wanki har ya fara bushewa ba ki zo kin yi ba? Umma, don Allah ki yi haƙuri. Wallahi tare da yayi nazir muke yanzu nan ya sauke na ƙofar gida. Yayi naziru dai? Haba, ko kefa. Amma da kin kasa jawo hankalin ɗaya daga cikinsu yanzu kika burge ni. Kin ga wanki wanken ma ki bar zan yi da kaina tsawon farin ciki. Umma ki kawo dai na yi. A'a bashi je ki ciki ina zuwa. Shi kenan umma. <laughs> wannan ba shi ne karo na farko da kuka fara yin abubuwa maras daɗi a wannan makaranta ba saboda ka ku sani hukumar makaranta ba za ta lamunta ba don haka hukumar makaranta ta kore sai sadin Allah ai hakuri ba za mu ƙara ba wallahi aka ce an kore ku daga makaranta sakamakon abin da kuka aikata kuma dama tuntuni kun cancanta da a kore ku wallahi mun tura ba za mu sake ba eh haka ne mun san ba za ku sake ba domin ba za ku sake zama a wannan makarantar ba don haka ku gaggauta ku fice daga nan in ba so kuke mu sa muku security su fitar da ku ba dan Allah ya mana afuwa kai hukunci fa an riga an zartar da shi don haka ba ma son mu ƙara ganin ke ku a wannan makaranta ku fice mana daga makaranta kun ji na gaya muku wai me yasa kullum muka kara da yaran nan muke faduwa ne in dai akan korar da aka yi mana ne su suka faɗi ba mu ba domin sai sun yi nadamar dalilin koranmu da aka yi ta dalilin su in dai muna rayu yi wannan duk ba zai gamsar da ni ba ni yanzu babbar damuwa ta ita ce ban san yadda zan tinkari mahaifina in sanar masa da cewa an kore ni daga makaranta ba ni kuma mahaifiyata nake tunawa tunda mahaifina ya rasu ita take ɗaukar ɗawainiya na wajen karatuna burin ta in gama karatu in taimaka wa na gashi yanzu an kore ni a makaranta idan ta ji wallahi ba za ta iya bacci ba <sighs> ya haƙuri ba dai sun kore mu ba daga shi har hukumar makarantar sai sun taɓa mai gata kwantar da hankalin kun ji lafiya na ka zo ka zauna ranka bace, me faru wallahi wani dan sa'in sa muka samu dosa a makaranta sau na gaya ma cewa idan ranka ya ɓaci kada ka bari abokan hamayya su gani musamman kan ana filin daga ai ba wai abokan gaban nawa bane su sun san na fi karfin su ni ba su an su bane kuma makaranta ne suka bata mu da me hukumar rokanta su kai koran mu faskai da ni da abokanai na korar kare wannan ne sa kake daga hankalinka ka kwanta da hankalinka zan nemo ma admission a wani guri next session karshen ta ma ba a kasan nan ba na gode ya amma ido na idan yaran nan sai jikinsa ya gaya masa wani yaro kina wani yaro ne dan gidan alasan kabir alhaji kabir alhassan. uh -huh. lafiya na ga a ba kumi ali gaskiya ko yadda salima take nuna maka soyayya ko abin da yake bani mamaki shine abin ya kasa fita daga raina saboda ranar da na je na gaya mata cewar baka da lafiya ko kai yadda ta rikice shine abin ya ban mamaki ni kana ban tunanin za ta damu haka ba saboda irin rabuwar da muka yi da ita ka san fa mace ta baka so na ainihi ka gani ya kamata kai gaggawar kokarin nuna mata su saboda kan so ya kubuce daga hannunka bara ka nuna mata cewa lalle kai masoyi ne na gaskiya me kake nufi gaskiya ya kamata mu je mu same ta ka bata abin da ta roke ka a baya wannan abin da kake faɗa kamar zuciyata ce ta rubuta kai kuma kake karanta lalle ya kamata mu yi salima gaskiya zuciyarka ta yi maka kyakkyawan tunani to yaushe za mu je ne ba za mu yi jinkiri ba zuciyata cike cike da farin cikin yanayin yadda muka rabu da ke jiya Lallai na kwanta cikin kwanciyar hankali farin ciki da dukkanin walwala. Wannan dalilin ne ma yasa na ƙosa in dawo yau saboda ina fatan samun farin ciki irin na jiya. Kafin mu haɗu da kai, zuciyata na cikin baƙin ciki da damuwar mutanen duniya wanda suka ɗaura mu. Haɗuwa ta da kai, kalamanka sun zama tamkar wata tsintsiya ce na share damuwa a cikin rayuwata. Salima. har akwai wasu kalamai da nake miki wanda namiji bai taɓa miki ba a baya? Komai ka faɗa mai daɗi ne saboda ban taɓa samun wani namiji da ɗanɗana min kalaman soyayya masu daɗi irin naka ba. Face saurayin da na yi guda ɗaya shine ya taɓa gaya min kalma mafi muni a rayuwata. Salima, babu mamaki Allah ya jinkirta miki jin daɗin naki ne zuwa wannan lokaci. zan yi ƙoƙari ganin najiyar da ke daɗin da baki taɓa jin irinsa ba ɓangaren soya insha Allah. Idan na gaya ma wata magana, na san za ka ji daɗi sosai. Ina sauraron ki Salima. Iyayena ne sun umarce ni da in fito mijin da nake so da shi domin ya turo a yi mana aure. Allah Salima? Shi ne na gabatar da kai a matsayin mijina wanda nake so in aura. Salima, na ji daɗi daɗin da ban taɓa jin irinsa ba. wannan daɗin albishir ɗin da kika mun na tabbata ya fi daɗin ɗaurin auren wata ƙwarai kuwa idan ka shirya sai ka faɗa min ranar da za su salima zumuɗi ba zai banna ba ingiza ni kawai yake in je gida domin in isar da wannan albishir ɗin da kika zo min da shi amma zan dawo gobe to shi kenan sai ka dawo